Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Kamar yadda aka saba, A duk ranar Alhamis, Shirin Najeriya a yau kan yi nazari ne kan wani ɓangare na al'amuran da suka shafi zaben shekarar 2023. A yau, mun yi dubi ne kan rigingimin cikin gida da suka dabaibaye jam'iyyun APC da PDP, kasancewarsu manyan jam'iyyun siyasa a Najeriya. Hamisu Kabir Matazu ɗan jarida ne mai sa ido akan harkokin siyasar Najeriya da ma na ƙasashen waje. Ya yi mana matashiya kan rikice-rikicen da suka mamaye manyan jam'iyyun. Eto, eh rikicin siyasa idan zaɓe ya karatu ba wani abu ba ne bako, saboda a can ba idan ka lura zaɓuɓɓuka da suka gabata an samu irin waɗannan rikice-rikice kuma ana ta samun su ba a Najeriya ba ma har da sauran ƙasashen duniya. Amma wannan karan rugumitsin zaɓen da ya taso ya bambanta. Dalili kuwa ba a taɓa samun rarrabuwar kai ba tsakanin mambobi na jam'iyyu a ce kowace jam'iyya da irin nata matsalai, wadda kuma takan iya yi ma jam'iyyar lahani idan aka kai ga zaɓe. Mu fara da jam'iyya mai mulki ta APC. Za mu ga cewa akwai rikice-rikice a cikin jam'iyyar musamman na ƙorafe-ƙorafe da gwamnoni da sauran jami'ai na jam'iyyar suke yi na cewa da yawa daga cikinsu ba a fara tafiyar da su ba ta yakin neman zaɓe. To idan ka kalli wannan za ka ga da yawa sun farraka ana zargin cewa tsakanin shi mataimakin shugaban ƙasa da shi Bola Ahmed Tinubu kan ɗan takarai shugabancin ƙasa uh, kaman akwai zaman doya da manja ake yi. Haka idan muka kalli shi kan shi Ameci wadda shi ma yana cikin 'yan takara a zaben fidda gwani wadda shi Bola Ahmed Tinubu ya doke su duka shi ma ana tunanin cewa babu kyakkyawa alaƙa tsakanin shi da shi ɗan takarar shugabancin ƙasa wadda kuma dukkan su za su iya zama illa a zaben e, ƙasa wadda ake jiran ya gabata. kuma idan muka kalli jam'iyyar ita eh, kanta pdp wadda ake tunanin cewa ita ce babbar jam'iyyar adawa ita ma akwai matsaloli irin nata wadda su kansu ya ɗauko asali tun daga zaben fidda gwani wadda gwamnan rivers watakan wiki yana korafi cewa an yi mashi almundahana wajen zaɓe wadda wannan shi ya hana shi ya kai ga gaci to wannan idan muka kalla shi kan shi ba ƙaramar illa ba ne ga ita jam'iyya ta PDP, wadda ba irin bibiya da shi ɗan takarar shugabancin ƙasa a Atiku Abubakar bai yi ba don ganin cewa an sasanta wannan matsala da ke tsakaninsu, amma shi ya nace cewa tunda har shi ayu watakan shugaban jam'iyyar PDP yana da hannu cikin wa'anda suka sa ya faɗi zaɓe na fidda gwani. sai an cire shi in kuma ba a cire shi ba shi ya ce ba wani sasanci da zai yadda da shi. Na'am. To idan muka dubi su ma jam'iyyu da suke tasowa misali muka kalli NNPP da Labour Party su ma suna da irin waɗannan rigingimu da cikin gida? Eh suna da su amma da sauƙi kamar dai idan muka kalli shi APP za mu ga cewa kamar shi kwankwaso tashin farko sun samu matsala da wani jigo daga cikin tafiyar watakan Malam Ibrahim shekarau wadda a Kano da yadda ake tunani ɗinke wadda suka za ta kawo nasara wadda Kano idan ka kalle ta ita ce mafi ba da ƙuri'a a wannan yanki amma arewacin Najeriya gaba ɗaya ina ga in bar da Legas ba wadda zai iya taka rawar da Kano za ta taka to amma in ka kalli yadda abubuwan suka tafi sai ka ce wannan ba ƙaramar illa ba ce ko da dai Ah, suna kifaɗi suna cewa wannan ba wata matsala ba ce amma dai duk wanda ya san yake bibiyar al'amarin siyasa zai iya ce maka akwai matsala kam hmm. yawwa to labour party shi tashi ah, ba wata bace mai yawa kamar dai sauran tashi tana nan ga kallo da mutane suke mashi na cewa kaman yana da alaƙa da ƙungiyar uh, da sauransu wa'anda wa'annan kaman nakasu ne na ko da a ce tunda ba wadda ke da tabbaci tunda shi kan shi bai alakanta kan shi da wannan kungiya ba sannan su kuma kungiyar sun fito sun ce su ma ba su da alaka da shi to amma mm. wannan bai bar mutane suka rinka zargin kungiyar jam'iyyar da wannan ba sannan kuma idan muka kalli kamar yanzu su ma suna da matsaloli na 'yan takara kamar idan ka kalli Legas jihar Legas wadda tana ɗaya daga cikin jihohin da ake tunanin cewa zai iya taka rawar gani amma duk da haka akwai matsala ta ɗan takarar gwamnan jihar Legas na wannan ɗin. Hmm. To kaga su ma suna da irin nasu uh, matsalolin a siyasance. To an gaida Hamisu Kabir Matazu. Masu hikima na cewa waka a bakin mai ita tafi daɗi. Mun tuntuɓi waɗannan jam'iyyu da ake kallo a matsayin manya. domin jin yaya su a nasu ɓangaren suke kallon dambarwar cikin gida da suka yi musu katutu, mun faro ne da jin tabakin jam'iyyar APC mai mulki. Ni suna na architect waziri bulama ni architect ne kuma fellow na nigerian institute of architect na zama former national secretary na apc lokacin da oshomole yake national chairman ni ne national secretary na party a yanzu haka ni member na board of na apc eh wato bayanin da zan bayar wato shi ne a kasan ita jam'iyya wato taro ne na mutane daga sassan kasar nan duka daga addinai da kabilu da kuma banga jihohi da shiya-shiya duka you know a cikin one organization one family so kullum dai ba za a rasa wato irin damuwa irin na mutane da yadda ake shirye-shirye ko yadda ake wasu abubuwa wanda suna ga kamar wasu ba a yi musu adalci ba wasu ba a yi musu wannan ba ba a yi musu wannan ba akwai irin korafe-korafen nan sam ba zai kare a jami'a ba kuma kullum wannan aikin shugabannin jami'a ne su dinga bayyana mutane su dinga hada kai su dinga wato raba fada na cikin gida kamar da yadda rayuwa yake so a yanzu haka ba mu da wani wato tsoro inda kamar fatin za ta fuskanci wani irin break away ko kuma wani wani damuwa wanda zai kawo mana wato babban rashi ko ne abu a korefe korefe dai akwai amma dai zuwa gaba shirye-shiryen da muke a fatin wajen a shirin kamfen da muke da yadda za mu yi za mu fitar da tsare-tsare insha Allah kowa da wayannan korafe ne mostly da ake ga yanzu na cikin gida ne kuma za a yi addressing nasu ba mu da wani tsoro ba da damuwa amma dai aiki dai akwai wato na jawo 'yan mutanen jam'iyya kuma duka a bayyana musu kuma a tabbatar an tafi da kowa da kowa a cikin jam'iyyar. Architect Waziri Bulama kenan tsohon sakataren jam'iyyar APC na ƙasa yanzu haka kuma mamba a kwamitin amintattu na jam'iyyar. Yanzu kuma bari mu ji yaya lamarin yake a babbar jam'iyyar adawa ta PDP. Amma kafin nan, kada a manta shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shiri a Aminiya da dailytrust.com da facebook.com aminiyatrust sai kuma tatiracom slash trust. ko ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tidin Radio a duk lokacin da kuke so. Haka kuma za a iya sauraron wannan shiri a Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabu, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, sai kuma Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau, da kuma ta Badegi Radio kan mita 91 a Mina jihar Neja. Barkamu da dawowa. Shugaban matasan jam'iyyar PDP na jihar Kaduna Aliyu Bello ya bayyana mana yadda suke kallon rikicin cikin gidan jam'iyyarsu da yake ci yake cinyewa a jam'iyyar. a ka san da abin da kaga ana faɗa a kai yana da kyau. Sannan kuma duk abubuwan da shi gwamnati yake yi a mutum ne da ya tsaya ɗaya daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasa ya tsaya zaɓe kuma ranar da ya zai aka zai tsaya da rantsuwa cewa duk wanda ya samu nasara a bayanin da ya ma delegate zai bi shi da tsaye cewa duk wanda ya samu nasara zai bi shi sai inda karfin shi ya kare bayan alhaji atiku abakar ya samu nasara sai muka ga ya ɓullo da wasu abubuwa daban-daban wanda ita kuma jam'iyya ba ta mutum ɗaya ba ce ya al'umma ce ta al'ummar najeriya ta da shugabancin ta da kasa har zuwa gundumomi bi da haka ciyaman ai muna da kundin tsarin mulki dole ne sai an ba abin da kundin tsarin mulki bai ce saboda jam'iyyar nan tana da dokoki tana da kundin tsarin mulki, da to ba jam'iyya ba ce ko gidan gida akwai gaba ba daɗi mutum yana da gida akwai yana samun rikici ma shi kuma yin rikici kai kai ka samu maslaha kai kai ya yiwuwa amma ba za ka jira ba za ka ci gaba da hidimar ka ne Aliyu Bello kenan, shugaban matasan PDP na jihar Kaduna. Farfesa Kamilu Sani Fage malami ne a sashen kimiyyar siyasa da ke Jami'ar Bayero ta Kano. Mun nemi ƙarin haske a mahangarsu ta masana kimiyyar siyasa kan rikita-rikitar cikin gida da ta mamaye jam'iyyun. To wannan matsaloli dai da manyan jam'iyyun Najeriya suke fama da shi abu ne wanda yake da tushe na farko dai daga irin siyasar da muke yi domin siyasa ce ta biyan bukata don haka duk wani wanda yake cikin jam'iyya idan ya ga bukatarsa ba ta biya ba zai juya mata baya ya tada rigingimu ya ajiya misali ajiya shine yake yaban wannan jam'iyya idan yau bukatarsa ba za ta biya ba ya ga ba za ta biya ba sai ta da irin wa'annan rigingimu sannan na biyu kuma wannan ya samo usuli ne saboda ana sa ran jam'iyyun za su yi wani tasiri a zaɓe don haka mutane kowa yake ta ƙoƙari da gogaye ya ga bai rasa ba a cikin jam'iyyar irin wannan ba ka jin shi a ƙananan jam'iyyu domin yawancinsu ma neman wanda za su musu takara suke su rasa don haka wa'annan abubuwa ce suka sa ake jin irin wannan rigingimu a cikin manyan jam'iyyu yawa profesa ka yi maganar ƙananan jam'iyyu kuma ga wannan magana ta rigingimun da ke neman harɗe waɗannan manya-manyan jam'iyyu Shin za a iya cewa wannan wata dama ce ga waɗannan jam'iyyu da ake kira ƙanana a zaɓe mai zuwa na shekarar 2023? Eh, zai iya kasancewa dama ce gare su, amma sai sun yi ƙoƙari sun ci gajiyar wannan abubuwa da suke faruwa a cikin manyan jam'iyyu abin da nake nufi a nan shine ba wai kawai za su naɗe hannunsu ba ne su ce giwa ta faɗi za mu sha nama sai sun yi ƙoƙari sun eh, yaɗa manufofinsu su ma a san su domin abin da ya sa wa'annan suka zama manyan jam'iyyu wani abu ne da tsarin mulkin mu ya bayar na cewa kowace jam'iyya sai tana da ofisoshi a jihohi sannan kuma kafin ta ci zaɓe sai ta ci aƙalla ɗaya bisa hudun ƙuri'a a jihohi 24 to wa'annan manyan sun fi wa'annan ƙananan kakkafuwa a gurare daban-daban to don haka idan har ƙananan suna so su ci gajiyar su ma sai sun yi ƙoƙari sun shiga wa'annan gurare sun samu mutane kuma sun kafa ofisoshinsu a gurare daban-daban sannan na biyu sai sun yi ƙoƙari sun sai da ma'anoninsu da manufarsu ga mutane sannan na uku sai su ma sun yi ƙoƙari sun ga cewa abin da ya ci doma baya barin awai abin da ya sa wa'ance suke fama da rigimu su ma za su iya samu to sai sun yi kokari sun ɗinke barakar su ma da take cikin gida sannan duk za su iya samun gajiyar wannan rigingimu na cikin manyan jam'iyyu. Farfesa Kamilu Sani Fage kenan malami a sashen kimiyyar siyasa na Jami'ar Bayero ta Kano a tattaunawarsa da Halima Jimrau. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau da editan shirin Sagir Kano sali sai ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin ni Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.